Tun farko ma dai sai da gwamnatin tarayya ta baki ministan shari'ar kasar ta ko bayyana wannan sabuwar rundunar tsaron da gwamnatocin jihohin kudu maso yamma suka kafa wanda yanzu ake wa lakabi da rundunar Ametakun da cewa haramtacciya ce batun da yanzu ke ci gaba da jacece kuce da kuma fashin baki a tsakanin masana. Muhammad Ismail wani tsohon editan jaridar leadership da ke sharhi kan lamuran yau da kullum na ganin idan aka bi ta barawo to ya kamata a bin ta mabi sawo. Da zarar an ce an hana adalci an bugi mutane kuma an hana su kuka to al'amarin ne gaba ɗaya zai zai lalace in muka lura yanzu kamar misali yau ana maganan eh, a motekun wannan shirin da kasashen yarbawa suka kawo na tsaro abin da sa suka yi wannan saboda gaskiya eh, abuna federal government ta kasa tsare mutane da zaran aka ce an kasa samar da eh, tsaro a kasa to abin fa da zai kawo shine ake cewa anaki to ko da kana so ko ba kana so ko ba ka so idan ka kasa tsare mutane fa jama'a za su dauki mataki da kansu wannan abin da yake faruwa din nan da ake cewa da yarbawa suka dauki wannan mataki suna ganin cewa ya kamata su dauki matakin ne saboda su kare yancin su su kare mutuncin su su kare mutuncin mutanen su in kuma ba wai mataki aka dauka ga na na abin nan sauran mutane ma za su dauki za su dauki irin wannan matakin kamar Muhammad Ismail shi ko Yakubu Musa daidai da yana bincike kan harkokin tsaro a arewa maso gabashin najeriya ya kuwa baiwa gwamnanin jihohin kudu maso yamman ne shawarin cewa ni a gani na gwamnonin kudu maso kudu ya kamata wato gwamnonin yarba ya kamata su su bi doka wajen kafa wannan kungiya amma in banda wannan abun nasu yana bisa kan tsari ya kamata in sun ga tsaro na taɓarɓarewa su ɗau matakai su hana abin da ke faruwa kaga abin da muke fuskanta a arewa maso gabas abin da ya kawo wannan tun lokacin da ya fara an yi masa rikon tsakanin kashi kuma na gani su sun hangi abin da ke faruwa a arewa shi yasa suka ce to gaskiya gara su ɗau wannan mataki su abin da gwamnati ya kamata ta yi tunda gwamnati na ƙasa baki ɗaya apc ne su kuma mafi yawancin su apc ne abun na yan gida ne ta kira su ce musu ga yadda ya kamata su yi in so su koma su je majalisunsu su bi ka'ida su kafa ƙungiyoyin kamar yadda aka bi ka'idoji a kafa irin su hizba shikenan in so sai a zo a ci gaba da aiki sannan ita kuma hukumomin tsaro daga police zuwa dsa su sa musu ido su tabbatar cewa suna aikin ne da ya kamata ba wai an kafa kungiyan don cin zarafin wasu jinsin mutane ba ko wansu kabilu ko saboda addininsu shine mafita shi ko wani lauya mai zaman kansa barista idris ablahi jalo na kallon lamarin ne ta fuskacin shari'a wannan wani hanya ne suka ɗauko da saboda kirkiro da 'yan sandan jihohi don cimma wani buri daban amma wannan baya bisa ka'ida don a yadda suka yi abin abun tun farko kaga bai nuna za su aiki a karkashin 'yan sanda ko kuma eh, hukumomin tsaron da dokan kasa suka yi da su ba yadda suka yi abin babu inda misali kamar jihohinsu suka ba da doka eh, a kirkiro irin wani abubuwa to kuma ko da hakan ya faru dole ne kowane kungiyar tsaro zai zamanto na ɗaya eh, bisa tsarin doka sannan babu wani wanda zai taso da irin wannan kungiya ba tare da lalle ya zamanto yana karkashi kuma yana aiki da jami'an tsaron da dokan kasa ta riga ta yarda da su ba. To wai koya masana haka tsaro ma ke kallon wannan lamari a yanzu? SB Yakubu Sule wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya ya ce aiko a harkar tsaro mazi kama sa a daukan wasu matakan. Eh, wannan mataki da suka dauka mataki ne wanda zai taimaka masu saboda yanzu ga baki ɗaya idan ka duba idan community ba su tashi ba gaskiya abin dole ne su same shi da matsala amma in dai muddin za a ɗauki abun da manufa mai kyau to yana da kyau. Eh, to kana ga zai taimaka wajen harkar tsaro kenan musamman a yanzu da ake fama da matsalar tsaro a wasu jihohin Najeriya? A zai taimaka tunda yake ai community ne suka haɗu suka yarda da wannan abun. nan kuma cikin community din nan idan ka duba su sun san waye ne ne bad eggs din to ba bukatan a ji tsoro kenan kan irin idan jihohi suka ɗauki irin waɗannan matakai ah, abdulaziz idan ka duba eh, Najeriya ta munce yau ta gurbace. In ka zauna ka ce za ka yi rilayi ga baki ɗaya a kan jami'an tsaro ɗin. To ban na tabbatar ma za ka kwanci to yanzu ba ga ci ba a cikin da muke kwana? ASB yakubu sule kenan wani tsohon jami'in tsaro kuma koma da menene yanzu ku an zura ido a gaida wannan damarwa ma za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya